radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tahiran. a abu biyar la himina shayin kowanne wajen yi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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan foto rahoto ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana. Da fatan an wani lafiya. To abin da za mu gabatar muku da yadda Allah sun kunshi shirin nan na kokon san. Sai labarin duniya da ɗumɗumin su daga nan kuma sai Afirka a yau. Abin da zai biyo baya shine ra'ayin masu sauraro mata a cikin al'umma. amsoshin duniyar mu a yau. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin ko kun san. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a biyar ga watan Janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan jumada thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 332 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin stockholm na ƙasar sweden shine fara buga takardun kuɗin kafin wani lokacin da ana amfani da kuɗaɗen ƙarfe ne masu kusuri guda hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma aka buga takardun kuɗi wanda ya fara yaɗuwa a kasashen turai ɗin da kuma sauran ƙasashe na duniya a halin yanzu dai wasu kwafin waɗannan takardun kuɗi na farko suna nan ajiye a ɗakin ajiyar kayayyakin tarihi na bankin stockholm a ƙasar sweden masu saurari kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata rana irin ta yau aka fara yakin shekaru 24 a tsakanin dalolin farisa da na roma wannan yakin ya fara ne dai da kisan gilla wanda aka yi wa morris sarkin rom na wannan lokaci wanda ya kasance mataimaki kuma abokin sarki khusro parviz na iran bayan kashe ɗansa morris ya zo iran ya nemi taimako na sarki khusro parviz sannan kuma sarkin na iran ya shirya wata babbar runduna ta mayakan farisawa waɗanda suka kaddamar da farmaki akan daular roma domin ɗaukar fansa akan kisan da aka yi wa morris kuma cikin ƙanƙanin lokaci sarkin daular farisa na lokacin ya mame wasu yankuna na daular roma bayan wani lokaci sabon sarkin daular roma wato pacos ya aike da jikada zuwa ga sarkin farisa na lokacin husro parvis domin yin sulhu da kuma yin shawarwarin zaman lafiya amma sarki husro parvis wanda yake alfahari da yawan nasarorin da ya samu ya ki amincewa da duk wani batu na sulhu akan haka aka ci gaba da gwabza yaki tsakanin bangarorin biyu waɗannan yaƙe-yaƙe dai a tsakanin manyan dauloli na lokacin wato farisa da roma ya ɗauki tsawon shekaru kimanin 24 ana gwabzawa.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 Labarun duniya da farko ga kaninsu. An yi jana'izar shahidan har ta'addancin Kerman a yau Juma'a nan Iran. Wata jarida ta ƙasar Amurka ta ce sojojin ƙasar suna shirin kai hari a kan Yemen. majalisar ɗinkin duniya ta ya gargaɗi a kan ƙaruwar wahalhalun mutanen sudan yanzu kuma sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin an yi jana'izar shahidan harin ta'addancin kirman a yau juma'a nan iran a yau juma'a ne aka yi jana'izar shahidan da suka kwanta dama sanadiyar harin ta'addancin da aka kai a hubbarin shahid kasim suleimani a garin kerman kwanaki biyu da suka gabata dubin dubatar mutanen ƙasar ne da suka halarci jana'izar da kuma manyan jami'an gwamnati shugaban ƙasa ibrahim ra'isi ya ce shahid kasim suleimani yana a matsayin babban abin koyi wajen tsara manyan ayyuka kuma ya ƙarfafa ƙungiyoyin gwagwarmaya a cikin wannan yankin shugaba da isiya kuma ce bai kamata mu mance da irin rawar da kasim suleimani ya taka ba wacce ita ce take da tasiri a nasarorin da 'yan gwagwarmaya suke samu yanzu a gaza har ila yau shugaban ƙasar ta iran ya yi ishara da da kasim suleimani ya dakile manufa amurka ta ƙirƙirar wasu 'yan ta'adda daidai da haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin wannan yankin Shugaban ƙasar Iran ya ce makiya suna jin tsoron masu ziyartar hubbaran Qasim Soleimani. Shugaban ƙasar ta Iran Hujjatul Islam wal Muslimin wanda ya gana da iyalan shahidan da aka kashe a harin ta'addancin da aka kai a hubbaran shahid Qasim Soleimani ya bayyana cewa a yanzu makiya suna ganin shahid Qasim Soleimani a matsayin babbar barazana a gare su fiye da lokacin da yake a raye. shugaban ƙasar ta iran ya ce al'ummar musulmi a yanzu suna da ƙarin fata na samun nasara fiye da a lokutan baya kuma shahidai suna a matsayin ginshiki ne na juyin musulunci a iran da kuma tsarin musulunci da yake tafiya a iran har ila yau shugaban na ƙasar iran ya ce yanzu an waye gari makiya suna ganin masu ziyarar hubbaran shahid kasim suleimani a matsayin wani abin tsoro kuma barazana gare su. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Haramtacciyar ƙasar Isra'il ta ce adadin fursunoninta da suke a hannun 'yan gwagwarmaya a Gaza sun kai 136. Wannan sanarwar ta 'yan mamaya ta biyo bayan da sojojin suka gane cewa uku daga cikin waɗanda suka ce sun ɓace tun da fari. suna a hannun 'yan gwagwarmaya ne a gaza zuwa yanzu dai fursunonin da suke a hannun 'yan gwagwarmaya a gaza sun kai ɗari da da talatin shida, kamar yadda sanarwa ta 'yan sahiyoniya ta bayyana wannan dai yana zuwa ne a lokacin da sojojin suka bayyana cewa waɗanda suke komawa gida daga yaƙi a gaza suna zuwa da ciwon ƙwaƙwalwa cibiyoyin kiwon lafiya na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kuma ce da akwai wani adadi mai yawa na sojojin da suke komawa gida ɗauke da cutuka a ƙafafunsu saboda sun daɗe ba su cire takalma da kuma safar da ke ƙafafunsu ba wasu jaridar ƙasar amurka ta ce sojojin ƙasar suna shirin kai hari a kan yaman jaridar amurka ta politico ta ambata wani babban jami'in siyasar kasar yana cewa a halin yanzu sojoji suna shirin kai farmaki a kan kasar yaman rahoton na wannan jaridar ya ce amurka za ta mayar da martani ne akan abin da take gani dangane da hare-haren da sojojin kasar yaman suke kaiwa jiragen ruwa masu zuwa haramtacciyar kasar isra'ila a tekun red sea tun da haramtacciyar kasar isra'ila ta shelanta yaƙi akan gaza kasar yaman ta sanar da cewa za ta rika kai wa haramtacciyar kasar isra'ila martani a matsayin taimakawa da kare al'ummar falasɗinu kuma har sai idan an kawo ƙarshen yakin da ake yi da mutanen gaza ne za su dakatar da har da suke kaiwa dakarun ansarullah sun kuma sanar da fara kai har-hare a kan jiragen ruwa da suke kai abinci da haja zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tabbatar da cewa ba za su daina kai har-haren ba sai idan an bar kayan agaji sun shiga yankin gaza da kuma kawo ƙarshen killacewar da aka wa yankin majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan ƙaruwar wahalhalun mutanen sudan mataimakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya martin griffith shine ya yi gargaɗi a kan yadda al'amura suke ƙara taɓarɓarewa a sudan tare da yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka yi ɗaukin gaggawa. Shi kuwa kakakin babban da Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephanie Tremblay, ya bayyana cewa da akwai mutane miliyan 25 a Sudan da suke da buƙatuwa da a kai musu ɗaukin gaggawa. Sai dai kuma sake barkewar rikici a ƙasar yana kawo cikasin haka. faɗan da ya ɓarke a tsakanin sojojin gwamnatin sudan a ƙarƙashin janar burhan da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa a ƙarƙashin janar dagalo a watan afrilu na shekara ta 2023 da ta gabata ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12,000 wasu kuma da su ya kai miliyan bakwai suka zama 'yan gudun hijira to ƙarshen labarin duniyar kenan. Karshen labarin duniya kenan yanzu kuma ga shirin na afirka yau afirka a yau Masu saurare barkan ku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo zargin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne cewa 'yan tawayen Sudan na da karun kai ɗaukin gaggawa sun wawashe rumbun ajiyar abincinta da ke jihar aljazira a tsakiyar kasar ta sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Hukumar bunƙasa ci gaba ta ƙasar Amurka a Sudan ta bayyana cewa ta haɗa kai da sauran takwarorinta musamman hukumar samar da abinci ta duniya wajen yin Allah wadai da sace-sacen kayayyakin abinci da aka yi a harkwatar ta da ke jihar Aljazira da ke tsakiyar ƙasar. dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai farmaki kan rumbun ajiye abinci da kuma ofishin hukumar samar da abinci ta duniya a lokacin da suka karba iko da birnin ward madani babban birnin jihar aljazira a sanarwar da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta ƙara da cewa yawan abincin zai wadatar da kusan mutane kusan miliyan ɗaya da ɗigo biyar da suke fama da matsanancin ƙarancin abinci a sudan na tsawon wata guda tun a makon da ya gabata ne hukumar samar da abinci ta duniya ta bayyana cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a sudan sun dauki matakin wawashe kayan abinci na kula da kananan yara kimanin dubu ashirin da suke fama da rashin abinci mai gina jiki da kuma abincin tallafa wa iyaye mata masu shayarwa hukumar ta bayyana cewa kayan abincin da aka wawashe sun hada da hatsi kamar masara gero dawa maiwa wake shinkafa da man girki da kuma sauran nau'o'in kayayyakin abinci masu gina jiki an kesta cewa sun kai fiye da tan dubu biyar na abinci wanda kayayyakin cutar rai ne ga mutane da yawa da suka shiga cikin halin kakanikayi a kasar. a wata sanarwa da daraktar shirin samar da abinci ta duniya mai kula da yankin gabashin afirka michel dumport ya fitar ya ce tuni mutanen sudan da suke cikin mawuyacin hali da suka tsere daga muhallinsu saboda faɗan da ake gwabzawa a sassa daban-daban na ƙasar kuma suna cikin halin buƙatar taimakon jin ƙai Plumport ya kara da cewa wannan mummunan hali da aka wurga Sudan ciki ba abu ne da za a iya jurewa ba don haka dole ne a ɗauki matakan kawo ƙarshensa ya kuma ci gaba da cewa dole ne rundunar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces su tabbatar sun goyi bayan ba da kariya ga ayyukan jin ƙai na bil'adama da ma'aikatan cibiyoyin ba da agaji a yankunan da suka kwace iko da su a ƙasar. a ƙasa da mako guda ne hukumar samar da abinci ta duniya ta sanar da dakatar da ayyukan rarraba kayayyakin tallafin abinci a sassa daban-daban na jihar aljazira sakamakon ci gaba da bullar tashe-tashen hankula a kudanci da gabashin birnin hartun fadar mulkin ƙasar sudan tun a ranar 15 ga watan disamban shekarar da ta gabata ce jihar aljazira ta tsunduma cikin yaƙi lamarin da al'ummar sudan ba su taɓa zato ba saboda jihar ta kasance cikin zaman lafiya kuma ta haɗa kan iyaka da birnin hartum daga kudanci kuma tana ɗauke da yawan jama'a kimanin mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga jihar ta aljazira sakamakon barkewar faɗace-faɗace a cikinta da suka haifar da matsalar bullar ayyukan jin ƙai na bil'adama kuma bayan barkewar tashe-tashen hankula a jihar yakin ya nausa zuwa yankunan da suke makwabtaka da jihar a cewar wata sanarwa da hukumar kula da 'yan cirani ta duniya ta fitar a makon da ya gabata rikicin jihar ta aljazira ya ƙara ta'azzara ne a lokacin da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati suka kwace iko da fadar mulkin jihar wato wad madani a ranar 18 ga watan disamba tun a tsakiyar watan afrilu ne sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka fara dauki ba daɗi a tsakaninsu inda rundunar sojin sudan ta bayyana dakarun rapid support forces a matsayin 'yan tawaye kuma zuwa yanzu haka fafatawar da ake yi a yakin sudan ta lashe rayukan mutane fiye da dubu goma sha biyu kuma mafi yawan su fararen hula yayin da sama da miliyan shida suka rasa rasa matsugunansu kuma suka koma 'yan gudun hijira a cikin ƙasar da ƙasashen da suke makwabtaka da sudan a cewar majalisar ɗinkin duniya masana tattalin arziki sun bayyana cewa tun bayan da yaƙi ya shiga wata na uku tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa a ƙasar sudan ta fara fuskantar manyan matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki da dama tare da ƙarancin kayayyakin buƙatun yau da kullum baya ga tsadar kayayyakin abinci da fargabar ƙarewarsu a hannun mutane shugaban kungiyar 'yan kasuwa a birnin hartun fadar mulkin kasar hassan isa ya shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa kasar sudan ta fara cinye kayayyakin masarufi na tushe da ta tanada kuma hakan ya zo ne daidai da hawar farashin kayayyaki yayin da farashin kwalin shayi ya tashi daga fan dubu biyu wato dalar amurka biyu zuwa fan dubu goma wato dala ashirin tare da kullar matsalar talauci sakamakon karar karancin wadata isa ya kara da cewa kamfanonin da suke babban birnin kasar hartum sun daina gudanar da ayyuka kuma an daina noma a sassa daban-daban na kasar saboda matsalolin tashe-tashen hankula baya ga karancin kudade a hannun mutane da karancin hanyar samun su don haka ya yi gargaɗin cewa idan har waɗannan matsaloli suka ci gaba da gudana haka babu makawa ɗan abincin ajiyar zai ƙare a cikin ɗan gajeren lokaci a nashi bangaren injiniyar aikin gona a sashen samar da abinci ammar hassan bashir ya shaidawa gidan talabijin na aljazeera net cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi kokarin lalata kayayyakin masana'antu da na abinci tare da toshe wasu hanyoyin samar da abinci da gudanar da noma da kuma girbi da garkame hanyoyin shiga da fice na kasuwanni don haka ya jaddada cewa rashin kwanciyar hankali na siyasa da tsaro a kasar na barazana ga samar da abinci da kuma shafar ingantattun hanyoyin shigo da abincin hukumar samar da abinci ta duniya ta fitar da rahoton cewa sama da mutane miliyan goma sha tara wato kashi arba'in cikin ɗari na al'ummar ƙasar sudan suna fuskantar koma baya a fagen samar da abinci a ƙasar kuma ana sa ran cewa kimanin mutane miliyan biyu da ɗigo biyar za su shiga cikin masifar yunwa a cikin watanni masu zuwa saboda matsalar ƙarancin abinci sakamakon yakin ƙasar shi ma masani kan harkokin tattalin arziki haitham muhammad fate ya ce yakin sudan ya haifar da koma baya a fagen rayuwar al'umma tare da karuwar tauyayyar kayayyakin bukatu a kasuwanni da hauhawar farashin kayayyakin a wata hira da ya gudanar da gidan talabijin na aljazira net fate ya tabbatar da cewa sauye-sauyen farashin kayayyakin abinci bukatun yau da kullum a sudan suna bambanta da na farashin duniya yana mai cewa saboda taɓarɓarewan tsaro da siyasa da kuma hauhawan farashin makamashi da mummunar koma bayan tattalin arziki karfin da sudan ke da shi na tabbatar da bukatun abincinta ya ragu sosai wanda zai haifar da raguwar kayayyakin ajiyarta na tushe wani ɗan jarida a fannin tattalin arziki rahab Fireni a zantawarsa da tashar talabijin ta aljazira ya ce 'yan Sudan suna fuskantar matsanancin karancin kayan masarufi sakamakon barin ayyukan masana'antu da dakatar da shigo da wasu kayayyaki daga kasashen waje kuma hakan ya bayyana a wani gagarumin ƙarin farashi da aka samu a kasuwanni. Fareni ya yi watsi da batun bullar giɓin abinci a Sudan saboda kasancewar tana da isassun ajiyayyun tarin abinci baya ga ci gaba da harkokin kasuwanci a kan iyakokin Sudan da Habasha tare da fatan kwararar kayayyakin da ake bukata zuwa kasuwannin ƙasar don cike giɓin kayayyaki don har masana'antu suka ci gaba da rashin aiki duk da cewa farashin kayayyakin masarufi ya nimka sau biyu ɗan kasuwa fatahullah habibullah ya yi hasashen farashin zai ragu nan da makonni masu zuwa saboda yadda ake shigo da kayayyaki cikin sauki da kuma mika wasu kayayyakin masana'antu zuwa wajen birnin khartoum ƙwararru dai suna ganin cewa fannin noma da aka fi dogara da shi wajen samar da abinci a ƙasar sudan na fuskantar ƙalubale da dama a wannan ƙasar sakamakon haka garik kambal mataimakin shugaban kungiyar manoma a sudan ya yi gargadin cewa ana fuskantar matsalar karancin abinci mai tsanani kuma kasar za ta iya fama da wannan matsala na dogon lokaci idan har ba a noma wuraren da aka yi niyya ba a bana wanda aka kiyasta su da cewa sun kai kimanin eka miliyan arba'in garik ya shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa lokacin noma yana fuskantar tsaka mai wuya saboda yakin da ya yi tasiri wajen hana samar da kudaden noma cikin sauki kuma farashin man fetur ya yi tashin gwabran zabi inda farashin ganga ɗaya a wasu yankunan ƙasar ya kai fam rabin miliyan kwatankwacin dala dubu ɗaya hakanan kuma akwai wahala a harkar noma a jihohin da ake fama da taɓarɓarewan tsaro da rashin zaman lafiya kamar jihohin da darfur da kudancin kurdifan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga kuma shirin nan na ra'ayoyin masu sauraro. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. to kamar yadda aka riga aka sani a iran a ranar uku ga watan janairu nan ne aka gudanar da juyayin zagawar shekaru uku da kisan da amurka karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar donald trump ta yi ma janar kasim musulmani na rundunar kare jun halin musulunci ta kasar iran ranar da iran din ta ayyana a matsayin ranar gwagwarmaya ta duniya to wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Salamu alaikum Radio Tehran mai muku magana alkasum ne a gadis jamhuriyar niger A yau na shigo shirin zan ba da ra'ayina saman wannan cika shekara uku da wannan shashirtaccen mutum wanda yake kishin musulmi wanda yake kishin ƙasashe. kasim sulemani da shi da abu mahadi almuhandis wanda ƙasa amurka da ita da haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasashe wanda ba sa ƙaunar gaban musulmi suka shirya ɗanyen aiki na ganin bayan kasim sulemani to gaskiya kuma kasim sulemani ya ba da gudunmawa iyakan gugudan shi wajen ci gaban ɗaurewa juyin juya halin ƙasar musulunci na iran ya ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda na bangaren kasashe da dama in ka diba a eh, 'yan ta'addan da kasar eh, amurka take ɗore mai gindi ko mu ce ma ita ta yi su saboda manufofinta a gabas ta tsakiya irin in ka diba su da'ish su alka'ida to wannan duk mai bibiya ya san da cewa tsari na amurka kuma kasim sulemani ya kawo gudunmawa wajen eh, karyar da ko kuma rage ma wa'annan kungiyoyi karfi ko kuma mu ce ya kama karshen sa baki daya kenan gaskiya muna jin wannan zai zahi na e, rasa wannan jajirtaccen mutum kasim suleimani muna e, aikata aziya wajen e, al'ummar kasar iran da ma shugaban kasar iran duka allah ya shiga musu waje to su abin da occidental abba su sani ba kasim suleimani kafin allah ya karɓi ran shi tabbat akwai irin shi bila kadadan eh akwai irin shi bila kadadan radio iran mai magana alkasum ne agres ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zaradini plasu rijiyar lemo layin bauri daga jihar kano tarayyar najeriya eh gaskiya muna alhini zagayowar kisan gila da amurka ta yi wa wannan bawan allah janar kasim suleimani kuma da fatan allah ya sa aljanna ce makoma idan ta mutu zo kuma Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Suna na Saminu a nan garin Malam Zandar. E, ina muku juyayin wannan cikan shekara uku da kashin wannan bawan Allah da Amurka ta yi. Ubangiji Allah ya mishi gafara, Allah ya ji kanshi kuma Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirai, Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirai. Ina jajanta ma dukkan 'yan uwa musulmi saboda wannan rishi shi ba murya jamhuriyar musulunci ta Iran ba kadai ta yi shi dukkan musulunci ne rishin wannan ba Allah ubangiji Allah mai gafara Allah mai gafara ku tashi lafiya suna na samun daga nan zandar garin malam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio tahira Mai magana Aliyu ya hadi ganin Nasarawa kuma din galma gunduwa mala jihar Tawa. Wakilin masu kyau da saurare na jihar Tawa. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar. Wannan shahidi ko wannan bawan Allah mu wannan mummuni wanda ya yi ma Allah subhanahu ta'ala aiki da manzon shi aiki akan turba ta Allah da ya samu shahada a hannun azalumai sai mu ci Allah shi gafarta mai Allah shi yaye mishi waɗanda sun gane da wannan ubangiji Allah shi durmar da su Allah shi halaka shi don mai musulmi da sharri ubangiji Allah shi mai da masa don mai musulmi alheri Allah cika mai gudun alheri muna juyayi muna kanta asiya gaba kire da mutum daga shugaban kasa na Iran Ahmad dan jagoran Islama na Iran muna kanta asiya Ahmad dan Iran radio ta Iran ina so mu barka muna ka ta'aziyya da rashin wannan shahidi kasin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum muryar musulunci ta Iran na muku fatan alheri suna sunana Musa Malam ka zo da magaran jamhuriyar Nijar. To hakika wannan zagayowa wannan rana rana ce ta shimami ga duk musulmi da kuma al'ummar kasar Iran da haka muna jajantawa gwamnatin kasar Iran da kuma al'ummata na addu'ar Allah ya ji kan wannan jajirtaccen soja allah kuma ya saka mushi ya kuma sa gwamnati za ta dage domin daukan hasa akan wannan bawan allah da aka ɗauki ran shi akan tafarkin addinin musulunci muna yi wa kowa fatan alheri tunana musa malam indu ka da magaran jamhuriyar niger mazaunin birnin yamai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. biyoyi Hausa mai magana Babaye Gambo daga nan garin Tumniya jihar da magaram jamhuriyar niger Eh hakikanin gaskiya wannan rana ta cikin shekara uku da kisan eh, wannan jajirtaccen eh, soja da kasar Amurka ta yi eh, to abun jimami ne da duka duniyar musulmai ma da ma ita kanta kasar ta Iraq gaskiya wannan abantar da Allah waje ne wannan mummunan aiki ne kasar Amurka ta dauka kuma ya kamata a ce ma ta dandana kudata a bisa kan wannan abin da ta aikata muna ta duka al'ummar yar yayin wannan rana ta shekara uku da kisan wannan bawan Allah Allah ubangiji ya ji kanshi baba ya gambo daga garin Tumniya jihar da magarin Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum gidan radiyon Iran sannan ku da aiki sannan ku da aiki kuna magana da malam muhammad bashir eh, nan mazaunin jihar da magaram to wannan cikon shekara uku da kashe wannan babban soji na kasar iran suleiman to fatan da muke dai allah shi kanshi da rahama allah gafarta mi allah gafarta mi kuma muna roƙon mahukuntan kasar iran su ɗauki mungun mungun mataki akan wanda suka kashe shi eh, duka su sa ƙarfinsu da himmarsu eh, a saman kisan da aka ma wannan bawa na allah to muna son su saka su doki kwansa a kan kisan da aka ma wannan bawa na Allah. To, salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. gidan rediyo BOS Hausa ta Iran mai magana Mutar Basiru garin Malam da Magaram Jamhuriyar Nijar magatakarda na kungiyar masu sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da Magaram. To sai mu yi watan shi wannan janar na so da na soshi Kasim Sulemani Allah mai rahama kuma Allah shi kanshi kuma Allah ba yallan shi dangana. To kuma sai mu kira da ita gwamnatin juyin juyin halin kasar Iran da ta ci gaba da ku Kowa ga duk azalumai da wanda bisa son yawaita addinin musulunci ya ci gaba kuma da doka ta aiki da hukunta don wanda suka yi wannan kazamai kisan gilla da aka shi wannan janar na soji janar kasum suleimani ko muna tar da allah wadai da majalisar ɗinkin duniya da take kunna uwa shegu don a lokacin da aka gallaza ma wani mutumi na musulmi wanda da a ce mutum ne wanda ba musulmi ba za ka je majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam zaka sallah ta ɓaɓatu a kan shi to sai dai kai co kuma wannan an kashe musulmi amma ka ga majalisar ɗinkin duniya da amurka uwa ta sun yi kunnan ofishin mai magana mu tare siru garin malam da magaran jamhuriyar nijar magatakar na ƙungiyar masu rediyo ta afirka reshen sha da magaran ku tasu lafiya. assalamu alaikum jira radio biyu hausa suna na tasiri unguwar tudu da magaran to hakikanin gaskiya wannan maudu'i na da kuka bamu da mu bayyana ra'ayin mu dangane da kisan gilla da gwamnatin amurka ta yi wa janar kasim suleimani Sani wanda yake kumanda ne a rundunar Alkudus bangaren dakaru da ke juyin juya halin musulunci a kasashen ketare to wannan abin tir da Allah wadai ne kuma muna kira ga kasashen duniya da ya kamata da su sani fa kasar Amerika ba duk wani abubuwa da yake na ci gaba na bangaren musulunci ko kuma kasashen musulmi to ita Amurka ba san shi take ba duba da yadda duk kasashen da kaga na musulunci da wani rikici ya same su to in ka bincika amurka tana da hannu dumu-dumu a cikin shi kuma duba da yadda wannan rikici na baya-baya na isra'ila da hamas duba da yadda kowa da ya sani dai amurka tana da hannu dumu-dumu kan wannan rikici wanda gashi nan yau rikicin ya kasa ci ya kasa don haka muna kira da kasashen musulmin duniya ya kamata su haɗa kansu dangane da tunkarar kasar amurka duba da yadda amurka ba kasa ba ce mai son ci gaban musulunci ya gode gidan radio voh hausa suna na unguwa tudu da nijar salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammad nazir masaud abdulkarim daga dutsen garin maladin da magaram jamhuriyar nijar eh, gaskiya muna ta yan uwa musulmi alhinin rasuwa ta wannan janar kasim suleiman imani janar allah ya jikan shi allah ya jikan shi kuma allah kyautata makwancin shi su kuma waɗanda suka masa wannan kisa na zalunci na ta'addanci allah ya allah ka mai su bai allah ka sa wannan kisan da addu'o'in da yan uwa suke yi ya zama shine su koma bayan su a duniya kuma allah ka warkaza su ka warkaza tsarin da suka yi allahumma amin allah ka ba musulunci da musulmai kuma allah ka ba mu sa wannan kin jini da kin da suke nuna al'umma musulmi na duniya gaba daya ya Allah ya Allah ka sa wannan abin ya zama dalilin wargaje wasu da su da kawayensu gaba daya tashi lafiya radio limited tattaya mai magana muhammad nazir masaud abdulkarim daga dutsen garmalin da magana ɗin jamhuriyar nijar assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran muna jajantawa al'ummar kasar iran da kisan gilla da kasar amurka ta wa wannan janar kasim eh, suleiman ko muna fata dukkanin wani makircin da kasar amurka take kullawa kasashen musulmi allah ya kara wargaza shi kuma allah ubangiji irin wannan janarori jagorori na ƙasar Iran Allah ya ƙara ɗaukaka su daga ma ƙasashen musulmi gaba ɗaya da inda suke kuma muna fata ƙasar Iran zai zama to nan gaba za ta mamulki dukkanin inda ƙasar Amurka take tunanin cewar eh ita take da iko a gurin su kuma muna muku addu'a na cewar Allah ya ji kan shi gafarta mai kuma Allah ƙarawa dukkanin wasu masu matsayi irin shi basira da kariya na kala ƙasashen nan makirai na ƙasashen yamma inda suke so ya zama to su dai su suke da ƙarfi a koda yaushe eh su ci gaba da mulkar duniya gaba ki ɗaya suna sunana Usman Medela Bosheri ta da magaran anijar. Sashen Hausa na gidan Radio Iran na Sanusi Maɗattayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. To da farko je ina mai ta illahirin al'umma kasar Iran da maɗaukacin musulmi na duniya kakaf jimamin zagayowar cika shekaru uku da raba wannan bawan Allah da duniya da aka yi. Wato Janar Kasim Suleimani, kwamandan rundunar al Alƙudus bangaren dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar ta Iran a ƙasashen ƙetare, wanda ƙasar Amurka a cikin zalunci irin nata da kuma tsananin tsabagen kin jinin musulmi da duk kin jinin duk wani mai son musulmi na ta taya masa kisan gilla da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shi kan wannan bawa nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya huta kuma ina fatan Allah kada ya cika ma kasar eh, Amurka gurin ta tun na wancan lokacin wanda ya sa ta yi ma shi wannan bawan Allah kisan gilla domin mun tabbata da cewa ba wani guri ne wanda al'ummar duniya musamman ma musulmai za su kara da shi ba daga ƙarshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara kare musulmai da musulunci a duk inda muka kasance a doron duniyar nan ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Madaddai da Magaram Nijar. Assalamu alaikum gidan radio ta Hausa suna na tasiri unguwa tudu da magaram Nijar to ne gaskiya na mudu ne da kuka bamu dama mu bayyana ra'ayinmu dangane da kisan gilla da gwamnatin Amurka ta yi wa Janar Kasim sulemani wanda yake kumanda ne a runduna ta Al-Qudus bangaren dakaru da ke juyin juya hali a kasashen musulunci wannan abun tir da Allah dare ne kuma muna kira ga kasashen musulunci ya kamata da su gane fa kasar Amurka ba kasa bace da take son ci gaban musulunci da ma kasashen musulmi duba da yadda abubuwa da ke faruwa a kasashe na musulmi wadda suke fama da rikici duk in ka bincika kasar amurka tana da hannu a ciki musamman ma wannan rikici na isra'ila da hamas wadda kowa ya ga yadda kasar amurka ta yi uwa ta yi makarbiya kan wannan rikici wadda har yanzu rikicin ya kasa magancia don haka muna kira ga kasashen musulmi da su tashi su haɗa kansu na ganin sun ɗau mataki a kan kasar amurka akan irin wannan zalunci da take yi wa kasashen musulmi na gode gidan radio boh hausa na tasiri ungo tudu da magaran to ma sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai wata fitowa kuma idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu ga shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake kanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma lokacin yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. kaka ma fashewa ta da kuka ta runguma aminatu tana kuka sosai sai karan narkewa take jikinta kamar za ta shige jikinta auta la sai yanzu na gane ta wata babbar mace da ke tsaye kusa da talba ta faɗa sai talba ya kalle ta ya sake kallon aminatu da ke runguma da kakarsa tana kuka mamaki ya hana shi cewa komai aka ce an kashe kowa ashe ba gaskiya ba ne matar da ta yi magana ɗazun ta sake faɗa tana hawaye cike da tausayi kun santa ne Talba ya tambaya, "Eh, jikar kawo Bala ce da ke Galadi." Talba ya yi shiru yana mamaki, ya san kawo Bala, sai dai ba kowa ya sani ba a cikin 'ya'yansa, balle har ya shaida jikansa. Daman a familin mahaifiyarsa ba kowa ya sani ba, da dai na dadi ne ko momi sukan kusa zai iya shaida kowa. Laila, da kuka ta shiga gidansu su Madina ko gaisuwar da ta saba yi ma mahaifiyarsu Madina ba ta yi ba. ba a yau saboda kukan da ta ce yake cinta cewar da ta yi ta fasa auren talba ya fi komai ɗaga mata hankali me yasa ta faɗa masa haka bayan ta san har ga Allah ba za ta iya rayuwa babu shi ba Madina na ganinta ta kama hannunta suka shiga ɗakin ta ta zaunar da ita gefen garanta hankalin tashe Subhanallah! laila me ke faruwa laila ta kama hannun madina ta ɗora saitin zuciyarta da take ji kamar za ta fashe talba madina Talba, Madina ta fizge hannunta tana jan tsaki. Baki taɓa bani haushi ba akan Talba sai yau. Akan namiji kike wannan kukan Laila, me kuma ya faru? Hakan nan cikin kuka ta labarta mata abin da ya faru, sai hankalin Madina ya tashi fiye da na Laila, jin cewar Talba ya kwana gida ɗaya da Aminatu, kuma har ya mari Laila a kanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta faɗa tana miƙewa tsaye. Ba na son na je gurin momi ne, na tayar mata da hankali laila ta faɗa cikin kuka tana jin zuciyarta kamar za ta narke laila karfa abin da muke gudu ne zai faru me yasa kika masa wannan furcin kin san halin talba da zuciya ba za ki ga laifin abin da ya yi min ba sai nawa kike gani ba wai ban ga laifinsa ba ne mafita nake nema mana ta dawo ta zauna kin san me zan iya rantsuwa talba ba zai auri yarinyar nan ba amma kar shedan ya rinjaye shi ya fada a halaka mu kuma mu fada a makomar da na sani madina ta laila tana kokarin tashin ta tsaye kin san me je ki wanke fuskar ki wannan lokacin ba na kuka ba ne, idan kalaman da kike yi zaki iya kiransa ki bashi hakuri laila bata musa ba ta shiga ban daki ta wanke fuskar ta domin ta san madina ba ta dora ta a shawarar banza bayan ta fito ta tarar da madina ta kawo mata ruwan sanyi da kwaf da sai ta ɗauka ta zuba ta sha ta sake zubawa ta sha sannan ta aje kofin tana kallon madina menene mafita yanzu ni ba zan iya ba wa talba haƙuri ba yadda yake ji da kansa haka nake ji da kaina kuma shi ya kamata ya bani haƙuri ai ba, ba ta wannan ake ba yanzu kin san abin da nake ganin shi ne mafita ki lallaba momi ta dawo gidan nan idan ta dawo sai ki sake lallaba ta ta saka talba ya dawo da yarinyar nan gidan nan lalla ta yi mata kallon rashin fahimta ta dawo gida kuma idan ta dawo ai sai abin da ya fi haka ma kin manta yadda ya fara yi ne akan wannan banzar ai inda yake tare da ita a can yana ƙara kusanci da ita ne amma idan aka dawo da ita a nan komai zai faru kina gani wani ba mafita ba ce domin zai iya dizga ni a gabanta idan na yi mata wani abun ai ba haka za mu samu wanda sai zai aure ta sai mu biya shi kin ga mun huta ke kuma sai ki biyo masa da magana aurenki laila ta yi shiru tana nazarin kamar ta kalli madina da murmushi a fuskarta haka yayi amma talba zai iya zargin wani abu za mu yi abu ne cikin hikima ba tare da kowa ya gane ba ke dai ki bar komai a hannuna kuma ki bincike ali domin mu san inda yake aje yarinyar zan yi hakan amma kina ganin talba zai yarda ai dolen shi ma ya yarda idan yarinyar ta kamu da son mutumin ya za yi Laila ta yi murmushi tana kallon Madina wanda ita ma murmushin take. Yanzu ki kira Ali ki faɗa masa abin da ya faru cikin kuka daga nan sai ki bincike inda yarinyar take. Oke, ta amsa tana ciro wayar ta a jaka ta kira Ali fuskar ta da murmushi kamar ba ita ce ta shigo ɗazun fuska sharɓe-sharɓe ba da hawaye. Yana yin fikin ta fashe masa da kuka. Subhanallahi, Laila lafiya dai? Ali ina cikin matsala. Kana ina don Allah. Ina gurin aiki. kani nan zuwa zan zo na same ka yanzu oke sai kin zo tana kashe wayar kawai ta kalli madina sai suka kawo murmushi a tare ai tana daga waje zaune cikin mutanen gida sai dai hankalinta ya tafi wani gurin daban domin kana kallonta ka san tana zaune a cikin su ne kawai amma ba ta sauraron hirar da suke ai akwai makaranta mai kyau ko kaka kaka ta kalle shi tana jan carbi hannunta idan ta har ya sauya kala saboda kukan da ta sha na labarin da aminatu ta bata akwai akwai idan babu boko a yanzu ai sai dai idan mutum baya son saka ɗansa sai a sama mata makaranta mai kyau a saka ta tunda gaki a kusa da ita karatu yana da kyau amma ba karatu ne abin da auta take bukata ba a yanzu miji mai tsoron allah wanda zai rike ta da amana domin a duk lokacin da ka rasa uwaye miji ne yake maye maka gurbin su idan ka samu nagari idan ni ni'ima ma ai ina kusa da mutuwa wanda bai tsufa ba ma ya jira mutuwa balle ni kaka ta saka hannu ta share hawayenta ɗaya da ya zubo mata mahaifin yarinyar nan mutumin kirki ne ga zumunci wallahi ko dan uwa bai san shi ba shi sai ya san dan uwansa zuwansa biyu da auta zuwa na biyu ya ɗauke ni ya tafi da ni na ga iyalansa sannan ya sake dawowa da ni ashe ganin ƙarshe kenan na yi masa to jama'a duka duka da kun ka zo karshe shirin namu ne sai Allah kai mu wani satin zamu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni zai Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. To ga amsoshin fiƙihu. Amsoshin hu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة sauraro assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke amsa muku tambayoyi da kuka gabatar mana da suka shafi al'amura na fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani muke kuma nanatawa ba kurin tambayoyi za ku dinga turo mana da suka shafi fikihun shi'a ba hatta fikihun da ya shafi wanda ma na shi'a ba daga mazhabobi daban-daban na malikiya hambaliya hanafiya da shafi'iyya mutum ina son da jawabi to zai iya turo mana da tambaya insha Allah za mu binciko mu ba shi amsa A nan akwai wata tambaya da ke hannunmu da wani bawan Allah ya turo wani gashi mai suna Salihu Abdulmajid. Ya turo wannan tambaya shi kuma kamar yana zaune ne a Kadunan Najeriya. Yake cewa Assalamu alaikum filin fikihu. Don Allah ga tambaya kuma ina fata za amsa min da ita. Ni ba mazhaba ta mabiya ahal nake kai ba. amma ina tare da abokaina waɗanda su akan wannan maza ba suke kuma wasu lokutan mukan yi musu tare da su musamman mun tashi sallah duk da cewa guri guda muke sallah a masallaci guda amma a wajen alwala idan sun tashi za su yi alwala sukan kasance suna shafar kafa kuma su shiga masallaci su yi sallah na yi kokari na tantambaye su na kuma nuna musu ma hadisi wanda hadisin nan yake nuna cewa idan mutum ya bar lum'a a cikin kafarsa to ranar kiyama za a yi masa azaba domin akwai ma hadisi da yake cewa wailun lil aqabi minan nari wato azaba ta tabbata ga wasu kafofi wato azaban wuta kenan ta tabbata ga wasu kafofi to kuma masu sharhin wannan sun nuna cewa barin lum'a ake nufi mutumin da ya tashi zai alwala da ya zo wanke kafa ya wanke amma ya bar wani guri busasshe bai shafa man ruwa ba ruwa bai isa ba to ne musu wannan bayanin amma wasu daga cikin su ma har dariya suke mu akan cewa wai ba hakikatan wanke kafa shine abin da musulunci ya zo da shi ba to ni tambaya ta a nan yaya aka yi hadisin nan da na karanto yana cikin littattafai sanannu amma su waɗancan sai kasance ba sa amfani da hadisin sannan kuma in sun zo sun shafi kafa korin shi ma a saman kafa suke shafa sauran duk guraren babu wani danshi da ya taba gurin amma kuma sai su tashi zai sallah don allah a fahimtar min da wannan bayani shin ita mazhaban ta albeci da suka ce suna bi ita ce ta koyar da haka ko kuma su ne ba su fahimci mazhar ba yadda ya kamata ba yaya malaman fikihun wannan mazhaban suka yi bayanin alwala ta yadda domin wa'annan da muke tare da su din fi lahi ne ba ga suna zuwa makaranta ba ban ma taɓa ganin suna zuwa islamiyya ba ni abin ɗauka kurin shirme suke yi ba su iya ba sannan ni da na sani kuma na gaya musu amma suna wawaitar magana to da allah na fata za a yi mun bayani to malam wasan eh, abdulmajid kake ko to fi sabilillahi tambaya kai tambaya ta asasi sannan baka ɓoye cewa kai dinnan ba wannan maza ba kake bi ba kuma kana tare da waɗanda suke bin maza ba ɗin wato abin da na fahimta kana ƙoƙari ne ka kawo gyara bisa kai a naka tunanin wani abu da kake gani daga abokanka wanda ba daidai suke aiwatar da al'amuransu na ibada ba to tun da dai tambaya kai kuma kana so ka ji malaman fikihun mazaban albeti su ne suka ba da wannan fatawa suka ce kuma a bita a tafi a kanta koko ba su ba ne to abin da zan gaya maka a nan shine cewa mazhaba kowa yana da sa musamman na karanto mana mazahabobin can guda hudu da aka san suna a halin sunna ga kuma mazahaba ta ja'fariya wanda yau a musulunci baki daya inda dai musulmai suka raja a mazahabobi guda biyar ne to idan muka duba za mu ga alwalatin da akanta ake magana lallai su malaman fikihu na mazhaban ahalbaiti sun ɗora alwala ne akan ayyuka guda hudu ayyukan nan guda hudu su ne na farko mutum zai wanke fuska sannan zai wanke hannunsa na dama zai kuma wanke hannunsa na hagu sannan zai shafi kai zai kuma shafi kafafuwa guda biyu to wannan a bisa mazhaba ta albeti ita ce cikakken alwala wannan ayyukan su ne ayyukan alwala waɗanda suke wajibai ga wanda ya tashi zai alwala shine malaman fikihun mazaban alibaici suke cewa alwala ba komai ba ce illa wanki guda biyu da shafa guda biyu wanki biyun nan shine wanke fuska da wanke hannu na dama da na hagu sannan akwai shafa biyu kuma ita ce shafar kai da kuma shafar kafofi biyu wato kafa ta dama da kuma kafa ta hagu wannan ita ce alwala amma irin yadda ake yi ɗaya bayan ɗaya daga nan hatta da wasu masu tahabbobi da za a yi wannan ba wannan filin shine na koyar da abubuwa ɗin ba nan kurin amsa ce muke so mu baka game da tambayar da kake yi na farko kenan to idan wannan ita ce fatuwar malaman ko kuma malaman fikiyo na mazaban albeti to kenan kaga ashe waɗancan in kaga suna shafan kafa bayan sun wanke fuskansu sun wanke hannayensu sun shafi kansu sannan kaga maimakon ku da kuke wanke kafa sai kaga su kuma sun shafi kafansu sun yi shafa a akan kafan dama hannun dama sannan suka yi shafa akan kafar hannun hagu to sun ɗauki fatoyi ne na malaman fikihu na mazhaban ahal baita alaihi salam mu abin da muka sani a irin wannan al'amari shine fatawan da aka bayar da ita ne wanda yake takalidi zai aiki da ita to ku wannan fatoyi ne waɗanda su suka bayar kuma kaga wanda aka ba baton dole ya aiki da ita to wannan ita ce amma zancen cewa akwai lum'a sun yi shafa ne sauran guri babu danshi a kai busasshen guri ne sauran kurin guri wani ne suka dan shafa to in an je aka yi sallah an yi ta da lum'a ka kawo hadisi akan cewa akwai wuta ko wuta ta tabbata ko bone ya tabbata ga da suke sun bar lum'a to duk wannan hadisai ne da suka shafi mazhaban ahli sunna wanda ba su da ingancin da za a yi amfani da wannan hadisai din a bisa shafar kafa din da mabiya mazaban ahalbaitu suke babu wannan saboda haka duk wanda ga ya zo ya shafi kafarsa a cikin alwala dan shi'a ne shi to yana yi ne bisa fatwa wanda ya karbo daga wanda suke wanda yake wata kalidi ina fata ka fahimce ni to wannan tambayar taka tambaya ce mai muhimmanci kuma ga amsa na mun baka saboda haka ba za ka zo ka kafa wa dan shi'a mafi mazaban ahal baiti alaihi salam hujja da wannan hadisin ba domin shi a gurinsa bai ballum'a ba ya aiwatar ne da abun da aka ce yayi a alwala shine ya shafi kafafuwansa a alwala ba a ce mutum ya zo ya wanke kafa ba domin ba mu da lokaci a wannan shirya a yanzu da mun bujiro da tarihin ma wani lokaci ne aka fara wanke kafa a lokacin alwala amma tabbas dalilai sun kafa sun tabbatu a sun tafi akan cewa lokacin manzo da lokacin halifai duk abin da yake tafiya shine cewa in an tashi alwala in an zo kai shafa ake yi kafa ma shafa ake ba wanki ba zancen wanke kafa malamai da dama sun ce ya faru ne ko ya fara ne tun daga lokacin halifancin Usman bin Affan wato halifa na uku to wannan bahasi ne mai tsaho amma dai tambayan da kai ina fata na baka amsa domin lokaci ma ya cin mana sai Allah ya kai mu a wani shiri wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin da haka muka bi ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar ta wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh